hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da shekara takwas daidai da biyar ga watan disamba shekarar miladiya ta shida wannan shine majalisi na takwas daga cikin jerin biyar kasusuwan karatun littafin مختصر wanda malam muhammad وعندما لم محمد ناصر albani ya rairaye shi. daga asalin littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin yasani Allah ya gafarta musu da bayan su littafin al'ulu da shi da wannan mutasarrafin nasa muhallin da suke magana a kai shi ne tabbatar da aqidar musulunci dangane da cewa Allah ubangiji maɗaukakin sarki yana burbushin halittu ne gaba ɗaya su ta hanyar kawo maganganu daga cikin alƙur'ani da girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fassarar da malaman magabata suka yi musu malam ya ci gaba da cewa a cikin maganganun da malam yake karantar da mu dangane da ainihin matsalar makaranta a baya wanda take ainihin wato magana akan nuzulillahi ta'ala fil layl wato saukar Allah madaukakin sarki a cikin dare zuwa ga sama ta ƙasa wato sama ta nan kusa da duniya a inda Allah ubangiji yake sauka kullum dare ya ce ina masu tuba na yafe musu ina masu neman gafara na gafarta musu ina masu bukatu su yankin da biya musu wannan hadisi malam yace wa qad allaftu ahadith hadisar nuzul bihi na ainihin tattara hadisan da ke tabbatar da saukar Allah a ƙarshen dare a cikin wani littafi kankani guda ɗaya wa zalika mutawatirun aqfa'u al-imam az-zahabi yace kuma wannan karatun na tabbatar da saukar Allah a ƙarshen dare karatu ne wanda yake ya zo ta hanya mutawatira ta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisai da yawa sun zo ta hanyoyi da yawa waɗanda sun fi ƙarfin a tsaya ana tafrijin su kuma ba zai yiwu a ƙaryata su ba saboda tabbata su ta wuce tabbata ga magarin tabbata waɗannan maganganu malam rahabi da yake su kamar yadda muka ambata a baya da ba a satin da ya wuce babban malamin da ya ainihin da waɗannan a'imma su al imamu Ghali ibn kayyim ibn Abdul Hadi ibn da sauran malamai waɗanda suke jibalu rasiya daga cikin ainihin graduate na makarantar ibn kimiyya Allah ya gafarta musu gaba daya shi gaba ɗaya malamin nasu na littafi mai suna sharh hadithin nuzul wannan littafi gashi da ma mujalladi guda wannan gaba ɗaya shi karatu ne akan sharhin wannan hadisi wanda asali tambaya ce aka yi mishi kamar da ya ambata a farkon littafin cewa su ila shekul islam ibn taymiya shekul islam ahmad ibn taymiya qaddasa allah ruhahu ma yaqulu shekuna wa sayyiduna shekul islam wa qudwatul anami ayyada allah wa radiya anhu ayyada allah wa radiya anhu fi rajulin tanaza'a fi hadithin al-asana tambaya Allah ya ta malam me zaka ce game da wasu mutane da suka yi jayayya a kan hadisin sauka Allah a ma musbiku wal akhar nafi ɗaya suna tabbatar da hadisin ɗaya kuma yana korewa fa qala al kulla yanzuru rabbuna kullu laylatin ila sama'i dunya hina yabqa sulthul layl al akhir fa na fi kai yanzuru an zuwa ga yadda ne ka ko mm. yake to ya ake sauka fa qala yanzu musbiku yanzuru yana sauka ba tare da an ce ga irin shi ba fa qala nafi wannan ne korewa yake khulu minhu al arshi am la yakhlu to in ya sauko al-arshi babu kowa kenan ko akwai wani fa qala al-musbiti hadha qawlu mubtadi'i wa ra'ayi mukhtari yace mushi wannan magana ta yan bid'a ce kuma ra'ayi ne kirkirare fa qala nafi sai wannan mai musu yace laisa hadha jawabi ba wannan tambaye ka ba ko ka bani amsa bal huwa haidatun an jawabi kana so dai ka guje ma amsar ka ji da muke yabo fa qala lahu mutbitu hadha jawabu yake to amsa kake fa qala nabi inna ma yanzilu amruhu wa rahmatu. yace ni dai abin da na iman da shi shine al'amarin Allah ne da rahma shi ke sauka fa qala al-mutbitu amruhu wa rahmatuhu yanzilani kullu sa'a ai al'amarin Allah da rahmarsa kowane lokaci suna sauka والنزول قد وقت له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث الليل الآخر شيكو wannan manzo Allah ya sa mishi lokaci fa qala an-nabi al-layl la yastawi waqtuhu fil bilad ai dare ba iri ne bane fa kada yakunu al-layl fi ba'd al-bilad 15 sa'a akwai garin da ake musu dare awa 15 wa naharuha tis'u sa'atin rana kuma awa 9 wa yakunu fi ba'd al-bilad 16 sa'a a wasu garuruwan dare awa shida ne wani wa naharu 8 sa'at rana kuma awa takwas wabin aksi ko aka san haka bawa kali tira ku fi kuli lai wa kusai ka zange nan dare da rana ba yin da yabani ko da hasa bin akali wal bilani wa kare sau lai wa nawa fiwa da bilani wa kare sau lai wa fiwa da bilani hatta ya kawai ba aksar al'arba a wani ishirin da sa'a a wani garin ana yin dare har ya kusa cinye awa ashirin da kusa gaba daya wa ya bukan na haru inda wakatar ya sai zama rana ya kaɗanci fa yanzu ala haza sannan kuma ga gida ne shi ke tuka karkashin haka an yi kuna sulusul layl da'iman kowanne cikin awa su da ko awa za ya samu garin da auren su karshen dare ko mu gani a yayin da mu nan muke asuba ko zar ko la'asar akwai garin da shi ne lokacin karshen dare to lokacin haka kuna nufin ko yaushe Allah na kafa kenan wa yakunu rabbu da'iman nazila ila sama kenan kuna nufin kullum Allah na sauka a kowace awa da an gama dare na nan garin ya san can garin ta ji magana yan bida shi ne mun tafiya da shi alƙalami ya waye wannan amsa duka littafin amsa ne akan tambaya yayi magana maganganu da suke ilimi ne da baka taɓa jin labarin shi ba dan nan kasa ba mai wannan malaman ba da sanar da labarin wannan ina ba ta gane wannan sai mutane su koma su karanta ɗaya bayan ɗaya sai ka zauna ga shi nan shafi wajen ɗari biyar wannan ta hakikin wani mutum da suna Muhammad Abdulrahman Al-Khamis bugun al Asima da ke kasar Beirut an buga shi a 1993 kamar shekara 23 da suka wuce kan a kasar riyar ɗan Allah ya sa mu dace amma yake ba da yawa 93 eh? wannan bugun ba 93 aka buga shi 1993 shekara 23 kenan ko lokacin da su wannan zarun asima ta kasar riyar suka buga da ba ko su buge buge da aka wuce wannan gashi nan سؤال في حديث النزول وجوابه وكما ko kuma حديث النزول تعليق الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري المتوفى سنة 28 بعد ذلك السابعة للهجرة الله يغفر له أتكي تمالك يجي ومن أقد أئمة السنة السلة والخلق na daga cikin aƙidan malaman musulunci na bayansu da na farkonsu annan nabiyya na sallallahu alaihi wa ala alihi sallama أورد به إلى السماء الأولى عند سدرة المنتهى gaba ɗaya malaman musulunci na farkonsu da na ƙarshen sun yarda cewa an hau sama da manzanmu alaihi salatu wassalam har zuwa wannan magariya ta fikewa fa kana minhu qaba qausaini a adna ya zama ya kusance shi kusan kwacin tsayin wato baka guda biyu a jera baka guda biyu au adana, ko ma ƙasa da haka wa faradallahu hina irin alaihi salawatul khams a lokacin Allah ubangiji ya farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam shi da al'ummarsa salloli biyar fa nazala wa marra ala Musa fa akhbarahu fa qala manzo Allah alaihi salatu wasalam ya sauko ya wuce ta wajen annabi Musa ya ba annabi Musa labari annabi Musa ya ce da shi inni kad khabirtu nasa qablaka ka gani nan na yi experience na jarabci mutane na san halin mutane kafin ka zo kai annabta inna ummataka la tuqifu da salatan farji ila rabbika fasalhu tarhifa lalle al'ummarka ba za su iya yin sallah hamsin a wuri ba ka koma wurin Allah a wurin gidan kai ne ka roƙi ya maka rangon za ku yi tunanin karanta hadisin a baya ko wa hadithul تقدم بعضها waje قوية مشهورة حديث ابن عراجي wasu daga cikin sun gabata dogayen hadisai ne shahararru ne a duk wani mai karatun hadisi jama'a al-hafiz abdul ghani al-imam al-hafiz ya tattara su a wuri guda jimalan zahabi ra'aytuha fi juz'ayn lahu na ga juz'in da ya yi malam abdul ghani al a cikin juz'i guda biyu a hadithul mi'raj falau kana mi'rajuhu manama to da kamar yadda wasu suke cewa ai a cikin bacci ne ya mafarkin an tafi da shi wa ila inda sidratul muntaha fi alamin sinna wa ghalabatul fikr kuma da a ce hauhawar da yayi zuwa wannan wuri inda magariyar tikewa take ya hauhawar fi alamin sinna a cikin duniyar gangadi yana cikin gangadi ne gashi nan la ta'khudhu sinatun wa la wa ghalabatil fikr da kuma tunani ne ya rinjaye shi yana ganin abu ka arifi na kamar yadda sufaye suke cewa suna ganin abubuwa suna zaune a nan amma suna ganin wani gari ko suna tunanin wani abu ko suna tunanin lahira da makamantansu har wani sai ta kuka ko ya suma saboda wai ya ga wuta hankalin shi ya tashi hayyar su ba ko ya fita daga hayyacinsa ko ya ga aljanna ya ji daɗi sai shi ya kama taka rawa yana murna sai ya yi zasu yi wannan ko mun gano wannan shi yake nufi da al'arifi ma kana lil mustafa sallallahu alaihi sai fi dalika kabiri madiyatin ala kathirin min salihin ummati da iyakar mafarki ne kawai ko bacci ko kuma tunani ne ko manzon Allah ya na ganin wannan wajen ga manzon Allah bai da wata falala kenan akan sauran mutane don mutane ma suna iddia'in haka gama garin mutane da waliyai da salihai da sauran waɗanda suke cewa suna ganin waɗannan abubuwa su ma suna iya ganin abubuwa da irin haka ta hanyar zurfafa tunani da zurfafa shiru da kaɗaici da makamantansu to da iya wannan ne da manzo Allah kuma zai da ta falla kenan akan mutane wa hasha wa an yakuna wa da ma qarrara al-haqq mi'rajahu wannan wahad dhikri kuma da Allah shi al-haqq anan da Allah ubangiji bai ba da labarin wannan ainihin mi'rajin ba wannan wahadi da kuma da Allah bai shaharantar da ambatan mi'rajin nan shi a sokar da sura guda a sama mata suratul isra subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram kuma Allah ya dauki ɗawainiyar kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan ayoyi sannan da kuma abin da ya mushi na nuna mushi ƙara ya ba mutanen maka labarin abin da ya zo, alhalin an san a rayuwarsa bai taɓa zuwa ainihin baitul maqdis da Allah bai ba shi labari ba dan misali a abubuwan da suke faruwa na yau da kullum ga mutane wanda suke ɗabi'a ne ba wani abin miza cikin da za a bada labari idan an zo tarihin mutum ba buƙatar sai an ce yana cin abinci sau uku a wuri saboda kowa ma haka yi ba buƙatar sai an ce kullum da zarar ya san da isha abinci yake saboda kowa ma haka yi me ya an a a bada aka ce kullum yana azu aka ce kullum baya bacci ma'ana yana da wani abu da ya dori a kan ɗari'a ko mun gani amma abin da yake daidai wa da ɗari'a ba wani abin da za ka yana ana ba da labari ne ina fata mana fahimta wannan don haka akwai mutane da dama da suke yin irin wancan abu na tunani da zurfafawa har su ce sun wani abu da a ce manzo Allah iya nan ne abin da yi ba sai an ba labari alƙur'ani ba da haka bayar da labarin da ƙur'ani yake muhimmancin da abin da yake dalili ne akan cewa kamar yadda muka ji a baya wannan tafiya ta faru ne ya karata lama nama da ido biyu aka tafi da shi cikin hayyacinsa ya je ya dawo cikin dare guda wannan haka abin ya faru to kenan Allah yana sama kenan tun daga shi har za Allah sai sanar ya je inda Allah yake ko masu fa ta wannan hadisin da cewa Allah yana sama a lokaci guda kamar da muka ambata a baya su ne ko masu cewa ai annabi ya ga Allah da yake sama za mu zo mu ji wannan kaga da zaku kamar yadda muka ji a baya ba su yadda a ce Allah yana sauka ba saboda in ya sauka wane ne yanzu kuma al'arshi to kun yadda kula al'arshi kuma da Allah kai to kun yadda yana sama yake suna ta yana sama amma kuma an ce ya sauko sai su ce a to waye ba al'arshi kuma haka nan suna kaita yana sama amma kuma sun yadda da aka je Isra'i da Mi'raji annabi ya ga Allah ido da ido haka suke cewa za mu za mu ji maganganu a kuma da insha Allah kaga kenan akwai tukka da warwara a cikin maganganu saboda maganganu ne na ainihin wato ilimi ko maganganu na insafi abin da ya kamata kullum mu dinga gane ɗan uwa masu albarka shi mas'ala ta shafi addini to wajibi ne a bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fagen shi ne ya jawabi a bar mu malaman farko su fasa duk wani mutum wanda ba su ba to ya haƙura tashi fasara ya tashi fahimtar idan aka yi haka sai a zauna lafiya amma da sanda aka buɗe kofa cewa kowa na iya ɗaukar aya ya fassara ta yadda yake so kuma a ƙarƙashin ta ya gina wata shari'a dole a dinga samun tufka da warwara a cikin mafiya yawan abubuwan da muke yanzu kana gama mu gani misali ne da yadda suka zaki a wajen kafa hujja da ayar ƙur'ani akan halaccin mulki fa bi zalika قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون kace musu falala Allah da rahamarsa to yi murna da wannan wannan murna ta fi komai a kan abin da suke tarawa wannan aya alƙur'ani ce su sun da araki ko na'am Yunus na'am su Yunus amma abin tambaya shi wa aka suka da wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi fassara ta kowa ya san ba ka yi fassara ta ba tsakanin masu cewa ai maulidi ne masu cewa kowa ya san ba ka yi fassara ta ba sai na ka samu wannan fassara wasu masu san zuciya ne kawai a yanzu din da ake rayi sun ka fara wannan fassara hatta waɗanda suka goyi bayan abun a baya ba su fassara ayin da na fata mun gane da haka kawai mai duk da wannan rikicin ne a tsaya akan fassarar da annabi da sahabbai suka wannan ayat sun an tsaya a nan babu wanda zai iya shigo da wani abu da sunan wai addini ala ayi hali wanda ba yake matsalar ba abinda muke cewa shine a bar qur'ani wanda aka saukarwa da shi ya fassara a bar mutanen da suka rayu sanda ake sadaka da alqur'ani da fassara shi waɗannan su ne khairu nasin mafiya alkhairin mutanen da ake fassara alqur'ani kamar yadda mu yanzu misali da muke rayuwa iyayenmu da kakanninmu da suka rayu zamanin sardauna da zamanin zuwan turawa duk yadda muke gani yanzu mai katun boko mun san history misali mun san gwamnati ba za mu iya fassara wa ƙa'in da suka faru su suna ganin su ba za mu iya ba irin da suke fassarawa yanzu wanda bai san mulkin shagari ba 1983 zan nan kusa ba zai iya kwamfarin tsakanin siyasa shagari da yanzu dole yana buƙatar wani wanda ya rayu zamanin shagari ya ba shi labarin ya ya aka yi siyasar shafi'i me suna yadda biyu suwa yan takara me irin manifesto da suke amfani da shi da makamantansu ko da ka karanta ba za ka iya fassara su yadda waɗanda suka rayu da abin suka fassara ma'ana yanzu da za ka karanta labarin da wani ya bayar akan zaman shi a gidan yari da wahalar gidan yari ba za ka iya ba da labarin experience ɗin gidan yari game da shi yake ba ba za ka iya fahimta ba tunda ba ka rayu a cikin abu na fata mun gano da ke zama ba za ka iya rayuwa ba kai hatta ba abin da ka rayu a cikin shi amma ka rayu ba ka da rushin ba ka san abin da kake ba lokacin ba kai ba labarin shi bai kawata in ba za ka ba kowa ne bai zauna cikin uwa ba ba zai ba labarin cikin uwa yake babu saboda ba ka sani ba amma kowa kowa ba shi a duniyar nan sai dai kwana cikin uwa sai dai kusa shekara yana mutu uwa cikin uwarsa ko to amma ka ba labarin yadda yake ka ce ai ga yadda ka isa

a yayin da yarsha sidrata ma yarsha fasar da safai suka yi wannan abin cewa a yayin da abin da ake lullube magariyar ya lullube ta ibn abbas ya ce wani ainihin abin shimfiɗi ne na lu'ulu ka ji fasara safai ke sai a tsaya a kan idan bisa sidrata ma yarsha ma zagal basar idan bai karkace ba wa ma tsaga ko bai wuce maka sidarawa ba kenan da idan shi ya gani abin da ya gani za ka ce basa ma za ka basa wa maka ga shi ce kala hibrul kala hibrul ah, hibrul hadi umma ibn abbas hiya ruqya ainin ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ibn abbas ya ce gani da ido manzo Allah ya sallallahu alaihi sallam fasu malai ce ga wata gaba في رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ليلة إذن اختلاف game da matsalar cewa a wannan daren mi'raji shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa a wannan daren lailata idin a wannan dare ikhtilafu akwai sabani tsakanin malamai fa dhahaba jama'atu min as-salaf ila annahu ra'a wasu malamai daga cikin salaf daga cikin sahabbai suka tafi cewa "Izuwa ga cewa lallai annabi alaihi salatu wasalam ya ga Allah ubangijinsa madaukakin sarki wa zahaba akharuna wasu kuma suka tafi izuwa da cewa ka ummul mu'minina Aisha kamar uwar mu'mine Aisha Allah ya kara mata yadda wa ghayriha ita da wasunta ila annahu lam yarahu ba'd cewa a'a har yanzu ba manzon Allah alaihi salatu wasalam bai ga Allah ubangiji mai tsarki ba wa za ba ta'ifatu ila sukuti wal waqf wasu mun suka ce ai shiru a kame baki a daka wato sun ce ya gaishi wasu sun ce bai gaishi ba wasu sun ce mu ba mu da fatawa saboda da. adilla sai ma da shi وقال قوم رآه بعين قلبي wasu suka ce ya gan shi amma da idan zuci ganin zuci ba ganin ido da ido ba saka وقد ساق hadisa خزيمة حديث أبي Ibn الإمام a cikin ainihin أين كتاب التوحيد nashi ya kwararo حديث Abu ذر da Abu Zar ya kuntu ya Rasulullah hal ra'aita rabbak na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam na ce da shi ya manzon Allah ka ga Allah ubangiji ka kuwa fa qala sai manzon Allah ya ce nur haske dai an na'urahu ina ni ina ganin sa wa adda ibn khuzaimata hadha munka ibn khuzaima yace kuma wannan hadisin bai inganta ba kun maqala sai yace in ji fi hadha ma haddathana bundaru حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال ibn Khuzaimah yace ni abin da nake dauka abin da nake hujja da shi shine wannan isnadi da ya kwararo zuwa ga Abdullahi dan Shaqiq al-Uqayli al-Basri wanda tabi'i wannan tabi'i wanda ya rasu gida shekara 108 yace قلت لعائشة فقلت na ce wa Abu ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته wallahi ni ko da a ce na gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama to da ina da tambayar da zan mushi qala sai Abu da yace ce kun kun ah, ah, an shi shay'in tsalu da ya tambayar da kike so ka mushi qala kuntu as'alu da zan tambaye shi ne in ce hal ra'aita rabbak ko kaga Allah ubangijinka ya manzon Allah fa qala Abu Dharr kad sa'altu abu zai ce kwata da hankalinka na taɓa shi wannan tambayar faƙala sai ce da ni ra'aiki nura haske na gani haske na gani wannan jama'a na daga cikin wurare waɗanda suke malaman salaf sun ta yin maganganu a kansu dangane da ainihin matsala ta ainihin ganin Allah maɗaukin sarki in Allah ya zo makaranta gaba ɗaya abin da ya karanta za mu ga mu takaitaccen samari na rigingimun gaba daya da kuma ina aka kwana daga littafin fatwal hadawatul kubra da ta'aqiqin malam dr hamad ibn abdul musin tuwaidin wanda yake da shi zai je saka alama dan in an zo ya ji karatun daga shafi na ɗari hudu da ashirin da uku a wannan bugun na darul min maktabat darul min hajj wannan ne littafin hadisul kubra wanda malam albani margayi na Allah ya gafarta mishi ya karanta ɗaya daga cikin littafai na ƙarshen ƙarshen da ya kasa rayuwarsa littafi ne mai ɗumbin albarka a cikin da musulunci littafi ne wanda yake shi ya jawo ibn jami'a gigimin rayuwa waɗanda su ne suke tarbiyyar mutuwarsa fatuwa ce da aka mishi daga ƙasar hama garin hama na ƙasar suriya wannan littafi da kuma gari gaba tsakanin azab da la'asar ibn jami'a rubuta shi zaman azab da la'asar ka yi mamaki saboda mun ji an ce yana da bugun sauran rubutu kamar a ko ba ka bada ma kenan ko yanzu masu taifin wani tsakanin azar da azar sai muka shafin taifin da shafi da da taifin da kwamfuta dinga rubutu ko mun gani irin su irin da zaɗin da suke da haka ba wai wani abu ne mai ban mamaki ba in musamman kai lura da misali yanzu wani zai kwana a da shi ba ka mamaki zai kwana yana kuskus a kan ya ya an ce wannan ya kwana a kafin kai mamaki in abu ya ci maka ne sai kwana kana yi wani zai kwana yana kallon siri na na na na ko yana karanta novel ko yana esraku waya dare ko ana da mani da kuma ga sun mutane wani kuma ya kwana a cikin mota ina sa ya kuma shatta yanzu nan wanda muke magana nan sai kama hanyar lega kuma zai bacci ba an gari yawa duk ramukan yi sallaka su kuma baya jin wani wahala saboda wannan shi da abin da ya garfi da shi to inda sa ya kuma shakka a da ita gama bari fara magana akan asalin lafazin alluru haske da ake cewa gama mas'ala ce mai zaman kanta a cikin ilimi na lughal arabiya a cikin ilimi na aqida a cikin masali na tafsir zaman ishara zuwa ga lissafin alwadul sayyid min al-kalim al-tayyib har ila wani ibnu qayyim al-jawziyya a cikin tattaunawa da yake kan falalolin zikiri ya tattauna a kan cikin falalar ziki, akwai haske wanda Allah ke sanyawa a zuciyar mumin ya haskaka mushi rayuwarsa duniya da alkiyama Allah ka samu a cikin wannan a wannan wurin ya yi sharhi sosai game da ma'ana haske a ƙarƙashin aya faɗin Allah Allahu nuru samawati wal ardi ina ba kaina wasiki da yan kowa ya je karanta wannan wajen da ba za ka ji in buka wato wannan bukata zai wuce gaya da ba tana da albarkar da dole mu ci gaba da yaya ta alheri dan mutane su samu su mura bil munasaba malamin malam Musa Sahabi ya fara da littafin adda'u wad dawa na ibnu qayyim dubiya ila adda'u wad dawa ana sane suna kuma ila a shifau al-dawa dawau kafi liman sa'ala an dawa shari tambaya ce aka yi ibn qayyim akan yaya mutum zai ya rabu da zunubai ya rabu da ainihin bala'in da zai narke mai a zuciya mutum sai ya rabu da wata barna ya rasa yadda zai tsirena. wani misali kallon matan aure da rasu shi wani gulma wani zuwa gidan sinima, wani eh, sata kuma gani sai su kaka rasu da abu ba ka sani ka rasa da ka kamar shi ne amsa wannan tambaya ad-dawa'u ash-shafi din ranar litinin an sallar magariba zuwa isha a masallacin markaz na tudun wada madarau malam musa yana zan ya fara katun guda ɗaya aka yi lasa za ka daga zuwa zaman banza a wani lokacin baka da wani abu muhimmi da kake sai ka je ka saurari karatu littafin ana sai da shi a kasuwa a wurin ma za ka yi samu za ka yi ba ka biya a shago ka tafi da shi ko kai downloading ka a cikin wayar ka ga yi nan abu ya zo da sauƙi fi jama'a suna ma ɗan uwa na siya da su dinga halartar wurare da ake yi wannan karatuka karatuka ne masu raya ilimin sana karatuka ne masu albarka da ilimi nagartacce da ba na farko ke na biyu akwai littafin al gulmatu wa nur fil qur'an dirasatun mu'adaniya dilaliya na wani malami mutumin kasar kuwait abdul mujib ibn muhammad littafi ne aka karami kamar shafi su ya tattauna akan masail da suke da alaka da ma'anonin lafazin haske alqur'ani da me yake zuwa in qur'ani ya zo yake Allahu nuru samawati wal ard me ma'anar haske a da qur'ani yace misali yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahi me ma'anar haske a anan ma'anar haske musulunci yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahi wallahu mutimmu nurihi nan musulunci ne gaba daya Allah yana goranta wa kafirai cewa sun musu lalata musulunci ba za su iya me ma'ana faɗin Allah da yake cewa Allahu waliyul ladina amanu wa amilus salihati yukhrijuhum min al dhulumati Oke Allah da kulli ladina amanu yukhrijuhum min al dhulumati ila adh-nur me an-nur an imani yukhrijuhum min al-kufri ila al imani ina fata mun gano akwai su da yawa haka afa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masruhu fi zulmat afa man kana maitan ya kake ganin wanda yake matacce wanda ya riga ya mutu shine maitan ba mutu shi da mayit mayit wanda zai iya mutuwa amma maita wanda ya riga ya mutu to duk mutumin da bai ambatan Allah sunan shi mayit ya mutu ko yana da rai Allah yake fa ahyayna buka raya shi wanda Allah da nura ne nura ana Qur'ani Allah suka fara Al-Qur'ani ana ne wannan haske wanda yake raye zukata bayan sun mutu kadara ka ga idan ba ba mutum zai kanta Qur'ani za ga ya waye gari ya zama wafantacce bai da wani haske a zuciya amma da zarar ya fara kan zafi haske da haka da Allah yake ah, ah, afa man sharaha Allahu صدره للإسلام فهو على نور بالرد فهو على نور لكم هو على هدى بالرد yana kan shari'a ta ubangiji irin shi irin faɗin Allah wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amri ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin da Allah nuran ai walakin da Allah huda mun sanya shi zama shari'a suna da irin wannan birdik a cikin alqur'ani akwai nurke ba da ma'anar shi kai shi manzo Allah kad ja'akum min Allah nurun kitabun inda kai aka fi anan nurun din shine manzo Allah wa kitabun shi ko shi da alqur'ani ko mun gani kad ja'akum min Allah nurun da an tsaya yanzu da alqur'ani amma da aka ce wa kitabun to al'aqabu yufil mughayara zaka nurun daban kitabun daban burin manzo Allah sallallahu kitabun kuma shine alqur'ani kamar da rasul da wannan sanan da yawa cikin a cikin hadisan akwai hadisi shahararre hadisin addu'ar da manzo yake maka cikin dare ko Allahumma ja'al fi nuran wa fi eh, nuran wa fi basri duwar wa fi sarki duwar wa fi aini duwar wa fi kaza sai ya ambaci haske wa an ni nura, wa an shimali nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nuran wa wa fi sha'ari wa fi asabi wa fi bashari duka hatta shi ke cewa Allahumma ja'alni nura. Allah ka sa ni ma na zama haske gaba daya Allah ka sa mu gaba cikin wannan haske na Allah sallallahu ma'ana wannan hadisin kamar da ko kuma a littafin na alwafin sai za ku gani ibn kayyim ya tattauna sosai game da shi cewa haske din yana nufin hasken da bayi za su samu tun daga nan duniya wannan yana magana hasken da bayi za su samu idan suna aikin alkhairi a nan Allah ya haskaka aka man shara Allah sadra hu lil Allah ya haskaka maka kirjinka addini ya shiga ko za ka samu wannan haske idan baka same shi a duniya ba ba za ka same shi a duniya ba wannan haske kowa gwargwadon nagartar shi a duniya gwargwadon hasken shi kamar da hadisin al-Imam Ahmad ibn wani hasken shi a wajen duk duhun nan na alkiyama da duhun zirati wani hasken shi zama kamar hasken rana wani hasken shi kamar hasken farin wata da ya tabbatin wani hasken shi kamar hasken taurari wani hasken shi kamar hasken fitilla ko cila ke wani ma hanke shi wanzu Allah ya ce za mu sanar da shi ne kawai a cikin babban ɗan yatsa shi kamar hanke wannan gaga na gashi kenan ku ba gashi dai hanke ne ma baya wani kawa wanda kuma munafakai su kuma su zama a cikin duhu kanke saboda su hasken su ya tsare a nan duniya wai ranar wanda bi na amanu kalu amadu suna shiga cikin mugire ne saboda su samu su tsira saboda kar a dinga kilafani kamar yin kasare ko to zaka jama'a akwai dirasa sosai akan asalin shi kan shi haske ne misalin akwai hadisi na al'imamu Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa za mu rubuta shi a nan gaban manzo Allah yake cewa inna Allah ta'ala la yanamu wa la yanbaghi lahu an yana Allah ubangiji baya bacci kuma dama bai kamata ya bacci ba sai manzo Allah yake cewa yurfa'u lahu amalul layli qabla an-nahari ko na'am wuyi fa'udu amalin nahari qablan layl haƙi ana kai mushi wato aikin dare kafin rana da aikin rana kafin dare ma'ana malaiku suna ɗaukaka ayyukan da aka yi da dare kafin gari ya waye su kai ayyukan da aka yi da rana kafin dare su kai wa Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa hijabuhun nur shamakin Allah shamakin Allah haske ne shafa kashafahu da Allah zai yaye wannan shamaki lahtarakat da duka za a ƙone gaba ɗaya lahtarakat subhata wajhi subhata waje da kyan fuskar Allah zai ƙona gaba ɗaya man ta haɗa ne basar gudu khalqi musulmi ta da wannan duk abin da ido zai tike a kai shi da sai ya ƙona shi gaba ɗaya cikin shi wannan abin ne Allah ya gwada wa annabin Musa falamma تجلى ربه للجبل الله da Allah ya ya ainihin Musa ma'ana halittun Allah a wannan rayuwar ta duniya Allah bai ba su karfin idan iya ganin Allah sannan a lahira ba ko da sun ga Allah to za su ga Allah yana ba su idraki la absar ibnu abbas ya ce har a lahira wannan ayar tana mu kuka ba cewa ba za dan da idraki idraki shay'un wara'a ruqya ya fi karfin gani abinda zaka ga ya girma ko ka gan shi baka fahimce shi yadda ya kamata ba ruqya ce kawai amma idraki shine abinda ka gan shi kai iya ganin da kake so kuma kai iya tantance shi yadda zaka ba labarin shi wannan shine idraki wato bayan ka gani kwakwalwarka kuma sai ainihin wato saving din images da ka gani Ka iya tabbatar da za ta yi tafi da su daga baya wannan shine idraki ba wa Allah wannan ko alaya la tudriku al-absar wa alaya ba mu yi zuwa ina fata mun gana mu amma Allah zai ba da dama a gan shi yayi da yake so a gani kuma Allah zai sa ma bayan shi halitta za ta iya dauke ganin Allah din wannan duk mun da malamai suka tsora a cikin gabansu akwai littafi musamman na Imam ah, Abu da Hussein Zara Qutni mai suna Ruqyatul Allah juz'i ɗaya haka ko mujalladi ɗaya babba haka ana buga shi sannan baya ga shi ibn taymiya a littafan shi kamar anan fatawal ah, fatawal hamawiyya da cikin mazmun fatawa da ibn qayyim a cikin ijma'u da islamiyya da ainihin al-imam ainihin ah, al-hafiz ah, abin nan littafin ibn manda a cikin kitabut tauhid nashi da al'imamu ibnu kuzaima kamar yadda muka ji shi ma littafin shi ta mutuwi da malamai daban-daban duka sun yi maganganu akan ganin Allah da kuma aka tabbatar da cewa ta haƙiƙin matsalar shine wannan hasken na hijabu nuru shi ne abin da wanzu Allah ya hasken ya gani za mu gama wannan ina ba ta gana wannan nurun a rahu nan kuma da yake ra'aitu nuran sai wasu suka ce a to anan hasken da ya gani Allah ya gani kawai daga nan inda ita suke ɗauko nasu da maganganun su da sauransu da sauran waɗanda suke masu son su zaƙe a cikin al'amari ba a barwa malaman musulunci magana su ma suna ganin cewa suna da magana su wannan daga cikin abin da kamar yadda na faɗa da cewa a daga cikin inda muke samun ta taɓarza har mu da yake cewa ahlus sunna matukar baka yi kaidin cewa fassara alqur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata ba to zaka waye gari kana yin wasu da sunan sunna alhalin ba sunna ba dan yanzu kai ne kake fassara abin da kan kanka ba annabi ne da kanshi ke fassara ko kuma sahabban shi ko malaman magabata ba da haka jama'a wajibi ne mu dinga tsayyadatuwa a duk abin da zamu yi na addini cewa sai ya dace da fassarar magabata na kwarai matukar bai dace ba duk yadda muke ganin kyan fassara ba za a yi a matsayin addini ba za a yi domin nauka na khairan ma sabakuna ilayhi ko in gaskiya ne to da shi sun riga mu zuwa gare shi da sabaku na ilayhi ji ba wai na kusin musulunci ba su mai bane lau kana khairan da sabaku na ilayhi idan gaskiya ne idan alkhairi ne to annabi da sabai za su riga mu zuwa gare shi idan ku ba su riga mu ba ya da cewa ba alkhairi bane a cikin addini wallahu a'lam ne na na ba malamin ya wannan mutumin kasar kuwait sunan shi abdulmadi ibn muhammad sunan littafin al-zulmatu wa nur fi fil qur'an dirasatun mu'jamiyya dilaliyya al-zulmatu wa nur daga zaka yi samun shi ma kai ita da littafi ne na malami mu'asir in ka je ka sa sunan al-zulmatu wa nur fil qur'an wata kila ka sa pdf zaka yi samun kofi da shi a kan internet na san ba da irin waɗannan na zamani ba su da wahalar saruwa Akan wannan shabaka ta intanet ko da ba za ku samu shi haka kofi tradition kofi ma ne cewa, gaba da cewa fa'ala ibn khuzaimata fa'ala hadha yakunu ma'ana qawlihi anna qurabu aina arabu a kashin haka ibn khuzaima yace abin da za a fassara anna qurabu yana nufin aina arabu a ina zan gaishi wa kaifa arabu ya zan gina gaishi da irin wata sura zan gaishi wa inna mara ra'a nura kadai dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga haske kuma da ya ci gaba da cewa haza qultu ni ibnu ni zahabi ta nace haza bi ainihi yumtir ru'ya haythu yuqarru inna ma ra'a nura kaga wannan ita kanta maganar nan tana tabbatar da cewa ba a gani din ba ba a ga Allah ba domin ko ya ce inna ma ra'a nuran kadai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga haske inna ma ara nuran kadai ina ganin haske ko jazakumullahu khairan قال ابن خزيمة sai ibn Khuzaima yake wa Aisha nafat ita dai Aisha ta kora ganin Allah ta ce wanda bi yace manzon Allah ya ga Allah da yayi ƙarya ta ce yace wa man asbata wanda ko tabbatar da ganin Allah fa ma abu ziyaratu aibin ya zo da ƙarin ilimi ma'ana zan yana mana isharar zuwa ga ka'idar usulul fiqh da ke cewa al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da abu ana gabatar da shi akan wanda ya kore domin wanda ya kore ya ce ne bai sani wannan ƙa'ida ce tabbatacciya ana aiki ta a usul fiqi amma za mu ci cewa ba za ta huna za mu ci insha Allah a nan gaba ma ran ganin mana tariki a nan ba tariki na 66 za mu zo na karatu insha Allah wani kalan marwazi an abi abdullahi wa ta'ala almarwazi daga makaranta abu abdullah imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnah wal jama'a Allah ya gafarta mishi marwazi ya ba da labari wasa alam marwazi ya ce na tambayi malam bima tadfa'u qawla aisha ta yaya za a tura magana aisha da take annabi bai ga Allah ba Fala. imamu ahmad ya ce bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama za a tunkuɗe magana ta ne da magana shi kanshi manzon Allah din ya ce na ga Allah ubangiji na wannan ma za mu gudu tsarin bayani akan me ma'anar ra'ayi rabbi sai ta aliki na 62 wanda albani ya yi shi akan magana take a baya ke kar mu na ta mana bayani akan ma'anar waɗannan ta'alikoki sai ka kuma can shafi na biyar akan gaba ta 78 inda yace yanzu rabbuna azza wa jalla kulla laila wannan shi ya ta'alikin gashi nan number 62 kamar yadda yake a can ni malam muhammad ناصر الدين الألباني سنكي وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معا الإمام مسلم يبتدى وأن حديث لما قال توكا الله كشندري ثاني حديث أبو هريرة ده حديث أبو سعيد قبالي وهو مخرج مع طائفة من حديث النزول التي أشار إليها المسلم في كتابه وأن حديث النهي تخريج الساء شيء وسطورا حديثي وأن الإمام الذهبي إشارة إذوها قريب وأن ke bayani akan sauka Allah dukkan sun ji albani yayi takhrij sa an samu mai suna irwaul gharib fi takhrij ahadith manar sabil lamba hadisi da 450 wa qad dhakara ibn qayyim fi al-jimish malam ibn qayyim al ya ambaci wannan hadisi a littafin ijtima'ul jush islamiyya ala ghazwi al-jahiliyyah wal mu'atalah wal jahiliyyah a cikin shafi na 35 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن المسيب عن ابي هريره نحوه da دكان jalasa ala kursi cewa Allah yana saukowa ya zauna akan kujerarsa akan kursi malam yace wa hadihi ziyaratu munkara in albani yace wannan ƙari ne yake munkari bai tabbata ba lam araha fi ghairi hadha tariq ni ban gan shi ba sai ta wannan hanya da imamu ibnu qayyim al-jawziya ya kawo a cikin littafin al-ismail al islamiyya wa huwa munqati'un bayna ma'marin wa kullu musayyib akwai intiqali tsakanin ma'mar da ainihin sayyid na musayyib wa qad ra'aytu al-hadith fil musnad na kuma ga hadithin a cikin musnad Imam Ahmad a mujallad na biyu shafi na 267 zuwa da 80 da kuma 183 min tsarika Abdurrazzaq an ma'amar da isnadaini akharini lahu ta isnadi guda biyu daban an abi hurairata daga sahabi abu hurairah Allah ya fara masa yadda duna ziyara. banda wannan ƙari munkari warawan ghairuhu an sa'idin an abi hurairata duna wani kuma can ban ya rawaito ta daga ainihin sa'idu daga abu huraira shi ma babu wannan ƙarin akhrajahu ahmad ita ma wannan riwaya al-imam ahmad ya fitar da shi ta a lambar mujalladi na biyu sha shafi na ɗari hudu da talatin da uku zama mun ji wannan ta'aliki ko sai kuma ta'aliki na arba'in na na sittin da uku na malam ya ce kultu malam albani ya ce ni ko sai na ce يشير إلى ما رواه سليمان ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر yana ishara zuwa ga ainihin riwayar Sulaiman dan Bilal daga Sharif ibn Abdullah ibn Abi Nam qala Sharif yace sami'tu Anas ibn Malik yuhaddithu Allah ta usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sharif yace na ji ainihin Anas dan Malik yana da labarin daren da aka tafi da manzon Allah tafiyar dare qultu ni albani sai nace fa zakara hadith al-isra'i at-tawila at-tawili wa wa fi ya ambaci hadith al-isra'i at-tawil hadith al-isra'i wanda yake mai tsawo wa fihi a ciki yace wadanan jabbaru tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji mai girma da ɗaukaka ya kusanci manzala sallallahu alaihi fatadalla yayi kusa da shi hatta kana minhu qaba qausaina wa adna ya zama kusancin da ke tsakanin su kamar wato tsawon baka guda ko biyu fa auha ilayhi ma sha yau manzon Allah wahayin abin da yake sai albani ya mace lakin na hadhihi jumlata wannan ƙarin da ka ji wannan zancen cewa Allah ne ya zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Isra'i min jumlati ma unkira ala shirki na daga cikin tattaruwar abubuwan da aka yi inkari ga sharif ibn abdullahi ibn abi nam wannan mutumi jama'a sharif ibn abdullahi ibn abi nam tabi'i ya kamata ma a ce sahabi ne ba dan ya samu tasgaru ba domin ya halarci yakin badar amma a cikin da zaka a matsayin kafin ya je yakin badar Allah ya so shi da falala ba a kashe shi ba bai mutu ba amma kuma Allah bai mishi falalar ya mutu dan ta ba sai da manzo Allah ya rasu shi na cikin littafin ainihin al-isaba fi tamyiz sahaba da wannan magana da kuma littafin muqaddima ta da bari hadi sari ke da ya ruwaito wannan riwayar ta isra'il malamai sun ciwo kwalar matsaloli har guda goma na nakara guda goma a cikin hadisi in ka je kanta muqaddima ta da bari za ka ga inda ibn hajar ne kokarin ya warware waɗannan matsalolin domin wannan hadisin abun mamaki yana cikin sahih bukhari ka da a cikin mukaddima ta hadisi sani da kuma can karshen sayin bukari mujallabi na wajen goma ko sha ɗaya amin a cikin fatul a wajen sharhin ainihin wato hadisin ibn hadirin ya yi iyayen sa kare amma wannan matsalar babu shakka a kan na daga cikin wuraren da su dara kutsari suka fi bukari gaskiya a inda suka ce farashi wani kamarin lillahi kuma karo da ke zama ibn hadari yayi sa amma wasu da yake gaskiya saboda Allah nan ba da ba wannan riwaya ce munka tunda a wasu ƙaran yana cewa ai abin da Bukhari ke nufi da kawo ta yana so ne ya nuna wa mutane cewa shaharar karatu game da Isra'i da Mi'raj ya shahara magana ce mutawatira ta haka har malami masu rauni ma sun iya kawo ta yadda take duk da yake raunin nasu ya bayyana a wasu wurare wannan akwai takan dubi a ciki ko Allah ya gafarta musu gaba daya a san uh, wato uh, Ibn Hajar senior advocate ne na Imam Bukhari eh, babban lauya ne Imam Bukhari duk inda aka yi aka kawo sai ya samu Bukhari mafita game da fiqh game da tahriji game da ainihin illa ko wata riwaya to amma Allah cikin hikimarsa kamar yadda malam shafi ke faɗa aballahu an yatimma illa kitabu Allah bai yadda wani tafi ya zama ya tsare da kuskure ba sai littafin Allah sai alqur'ani babu littafin duniya da babu kuskure a cikin shi sai alqur'ani ko da ka ji an ce Bukhari da Muslim littafai masu inganci fil jumla ne idan aka zo magana keke da keke akwai abubuwan da kalmomi ko jumlolin da malamai malamai bai da kausai wanda ilimin su bai gaza ilimin su bukhari ba irin su dara kudu irin su abu ali an dubbai irin su ainihin abu hatimin rabi ire-iren su shi kanshi al-imamu abin da sai ibnu ibnu hadir irin su nawawi suna da maganganu akan wasu harufa da ke irin su ibnu salai da makamantansu kuma sun yi maganganun an buga an raya an ga cewa maganganun eh, suna da waji amma akwai alfarma akwai cika irin da buhari yake yi da makamantansu ba a ilaƙi da maganganu sai in ta kama a cikin karatu domin mutum ya rubuta hadisai guda dubu hudu da wani abu an ka shi da kuskure a cikin ashirin ɗaya eh, ba kankani sannan kuskuren kuma ba wai hadisai ne matattu matattu ba gaba ɗaya a hadisai da za a ce sharaɗin da ka saka su waɗannan ba su ba hmm. mun gane Shi ne kawai matsalolin karke cewa ka ce sai masu inganci daraja ta kololuwa to waɗannan dai ba su kai wannan darajar ba a hakan sai a samu wasu da ake ganin da matsalolin akwai amsa akan me yasa suka samu wannan matsalolin akwai amsa amsoshin su ne ibn hazar yau kokari ya bayar a cikin muqaddima fatul bari a cikin hadith fariki da kuma wasu malamai waɗanda suke kokarin su bada amsoshi sannan da littafin tahqiqin da mala albani ya ma yi sai bukari da muslim shi ma ya tattauna akan wasu waɗannan maganganu kuma a wuraren da ya kawo nashi maganganu kamar a cikin lissafin abin nan fatus sala akwai hadisi guda ɗaya wanda mala albani ya kawo shi ya tashi ta takhriji zai ce a farkon ruwa guda wani sai wasu suka fara murna cewa sun kama shi kusuri ai bukari ma ya fitar da shi sai kawai ya murna shi ya dau alƙalami yayi wani ya ce to wannan hadisin a yadda yake a cikin Buhari na ce bai inganta ba in kun ta kuma ku zo nan ce kuma na sa sharadi ne cewa sai ingantacce da haka na kauna Abu Dawud ina na a cikin ta'alikin bugu na ƙarshe da aka ma da sara wallahu ta'ala eh zai ta bilan wallahi ta danna bil qur'an yanzu ne hadisin ko zai ta bilan wallahi ta danna bil qur'an jazakumullahu khairan to irin wannan manzanni manzanni na ajin na ajin science ba na nan ba yanzu muna karatu ne kawai a kida gaba dan ya kawo ne anan kuma zai ƙara kawo maganar gaba kaɗan ya ce wannan hadisin na daga cikin abubuwan da abubuwan da maganganun da aka yi wato aka ci gyaran shariku kuna abdullahi ibn abi nam a cikin wannan wajen saboda mene mimma tafarrada bihi an jamahir sikatin ladina rawu hadithan mi'raj dan yana daga cikin abubuwan da ya saba ma amintattu waɗanda suka ruwaito hadisin da yaran walam yansibu dunuwa wa tadalli lillahi tabaraka wa ta'ala waɗannan amintattu ba su danganta kusanci ga Allah madaukakin sarki ba bal rawat Aisha ibn Mas'ud radiyallahu anhuma ما يدل على taala قوله تعالى ثم دنا فأذل فكان قاب قوسين أو أدنى yace abin da ma yake yadda abin ma yake Aisha radiyallahu anha ita da Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda shi ba sun ruwaito abin da yake nuna cewa ma'ana waɗannan ayoyin man muradu bihi jibrilu alayhi salatu wassalam wane ne suka yi kusa da juna da manzo Allah sallallahu alaihi ko kuma suka yi kusa da inda aka yi so a tabi manzo Allah shine jibrilu ne yayi kusanci thumma dana fa tadalla fa kana qaba qawsayn aw adna jibrilu rawahu muslim am masruq qala wanti da aisha aina fa aina qawluhu thumma dana fa tadalla na ce da Aisha Allah shi gafarta malama Aisha menene kuma ma'anar faɗin Allah da yake cewa ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى قالت تتسدني انما ذاك جبريل يو اي wannan jibril da ake nufi wanzur ka je ka karanta al-asma wa sifat littafin al-asma wa sifat na Imam al-Bayhaqi a cikin shafi na 138 zuwa 141 sai dai da ba tambihi a kai shi ne littafin Asma'u wa sifat inda yake a ciki akwai hadisai da maganganu akan ainihin wato siffofin Allah da sunayensa mai karatu sai yi hankali da ta'aliqat da fassarorin da shi al-Imam Abubakar Bayhaqi yake malifa domin Bayhaqi ya tafi ne akan mazhabi na Ash'ari wajen fassara su yana kore su yana musu ta'awili da haka sai dai ka ɗauki hadisan a matsayin hujja amma maganganun shi to malamai sa da maganganu a kai a littafin nan na fatuwar hamdul kubra ibnu taymiya yayi maganganu akan ire-iren waɗannan fassarori na asha'ira waɗanda bai haƙi yayi mahadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisan da suka zo yana fassara ayoyin da suke magana akan zuwan Allah wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idin bi jahannam ne ne a wani yanzu na illa an yi a ce hukumullahu fi zulalin min al-ghamam wal a nan wajen ka ka karanta za ka irin abin da ce a'a mala'iku ne za su zo fi da da gaban amma Allah fa Allah ba zai zo irin zuwan mala'iku ba domin zuwa na nufin tanakkuli daga wani waje zuwa wani waje to Allah kuma ya ɗauka daga wannan dan siffar bayi ya tanakkula mu bayi mu ne muke zuwa mu koma mu yi nan mu yi can Allah ya ɗauka daga wannan ya mishi wannan martabatar fasara akwai su irin su tsayawa an tafi asma wa ba. bai haƙi babban malami ne a cikin malamin musulunci malami ne hujja a cikin hadisi amma ya yi karatu abun malamai ne waɗanda suka shayar da shi wannan matsala sai ibnu kawar duka karanta a ruya malam ibnu ya ka wannan na daga cikin haɗarin karatu abun malami wanda yake yana da muguwar ɗabi'a ko muguwar al'ada ko muguwar hali musamman wannan ba. zan zo ku yi gun malami wanda yake mai sakin baki ma'ana wanda yake zage-zage ko wanda ba yi da mutunci sai ya kwanar kwanar rashin mutunci sai a waye gari ga kada ilimi ko ba ka da mutunci ba ka da mutane kuma kuma ma karatu a malami wanda yake marwaci ba ma ke koya maka ruwa ruwa kuma mugun hali ko ba su da zama akwai karatu a malami wanda yake mai aƙida mummuna ko da karatun ba na aƙidar bane a ce mathematics kawai koya maka amma kuma dan shi'a ne a cikin mathematics da sai so ka maka wani abu da shi'a wannan ya faru da mu jama'a mu goyi kasuwa ko da galibin su kiristoci a makarantun boko tun daga firamare da sakandare da jana sai ka ji wani abun ya shige ka ba kamar ya shige ka sai ka dan musulmi ana cikin magana kawai sai ya ce Jesus Christ saboda malamin suna fara me Allah yawan musulmai 'yan boko masu ɗabi'un da ke cikin cin abinci da hannu da biya kirista shi auren mace ɗaya da biya kirista shi in fa ba da biya kirista ba ɗabi'ar nasara baturen ingila da ya zo karashen musulmai shi ne zo da ɗabi'ar auren mace ɗaya da haka da ya shigar da mutane cikin addinin kirista da cikin karatun boko sai suka ɗauka har da wannan ɗabi'ar ta auren mace ɗaya da mai kiristanci in kiristanci ne kamata ya ce ba a aure yanzu na zai shan mai taɓa aure ba ko ba su jama'a in suna da lissafi da sai na aure gaba daya amma sauran annabawan banu isra'ila suna aure aure da yawa annabi sulaimana annabi yunusa annabi yusufa annabi Ainihi, ibrahim da duk wani annabin da kirista ko nasara suke fitiya da shi ko suke ambatan shi yana da mata ba mata ɗaya ba amma duk kirista ko koyi auren mata ɗaya a gun nasara ana nan ana nan musulmi suka koyi wani yanzu musulmi ya suna ganin cewa ma auren mace sai da ɗaya ma aiki duk wanda ya aure mace sai da annabi nuna shi ana ganin shi kamar wata ce to kiristan da kuke biye musu ya ku musulmai jiya jiya ke karantawa a banda wani wani wani fada ne ko waye shi wani kunci da kawo wani limamin musu ba zai tana makamin shi ba yace yana ba ke ku shawara cewa su dinga yin aure fiye da ɗaya to dama a cikin kirista akwai room for modifications za a yi sanda za a buɗa gara sun yafe mai gudawa wannan kun ce dan Allah ne an kashe dan Allah Allah bai sai ya ba kuma ku ce da ne haka sai wannan kirista kawai ya ce yana ba da shawara a dinga yin aure fiye da saboda a ce kana da matan aure fiye da ɗaya ya a ce da mata ɗaya amma kuma da goma gaskiya ne wannan wacce haƙƙin ne to haka musulman mu jama'a suka ɗauki wannan muguwar ɗabi'a yanzu duk wanda zai aure da biyan da yana gani wani bala'in dami sai ka kai shege ba kake iya aure da shi ba <laughs> wannan kallai ma'ana sai ka sai ka yi tawaye ba al'adu gaba ɗaya kamar ba addini ba wannan kaga al'ada ce aka ɗauka ta wasu mutanen banza haka duk muna magana akan ta'asirin boko ne al'adar ka haifi ƴaƴa da yawa tsara da yin muku suka su goma da shi cin abinci da hannu eh, aske gemu kalahu gani da mana in kai sallama sallah a cikin masallaci in ba irin namana na wuta da ba kowa da gemu shi da alhamdulillah idan masallaci cikin makaranta ne yanzu wannan a cikin jami'a a biyu ko a biyu ko a sakwato duk dai wasu ne su yi sallah ko don ko ga hannu sai kamar yan mata ya kusa da kowa ya share haɓashi ko ba wanda yake ganin ba wanda cewa matsala ne kai da kake wani ma kake ganin ka wani ba kauye ko wanda bai waye ba baka baka gyarawa wallahi sai kai ta da ma kuma har da wanda suke takamar sun sa addini tangaran haka aka miƙa za ga kowa wanda shi na zan kasa kamar na tantaba kuma duk musulmai ne duk wanda bai al'adun kafirai suka shige mu gaba daya har muka manta muna ganin kamar da mu irin su ga sunan hazi birthday ah, ah, juma'a mubarak eid mubarak wane ne mubarak ramadan mubarak duk ga su nan ba sun riga sun zama mamaye mu jama'a ba wanda da muka iya da su shi ya sa, sai an yi da su wallahi tallahi rabuwar a duka sai an yi da su to a in wannan ne aka samu ire-iren waɗannan abubuwa suka shigo mu sai a waye gari jama'a sun mutane su rikice da al'adun su gaba daya na daga cikin sirrin kamar da muka fara koyan karatu a gun malamai waɗanda suke ɗan bid'a to kenan ya a yi yanzu da kaji akwai malamai gida akwai malamai cikin a cikin makarantun nan akwai malamai kafirai ma akwai zindiƙai waɗanda 'ya'yan musulmai ne ba sa sallah in za su faɗi magana sai ka ji kamar za su faɗi magana za yin kwaron faɗa a nan cikin abu ko biyu ke ko sakwata za ka dinga su dan musulmi ne wani ma yana takamawar shi expert ne a kan islamic politics ko islamic economics ko history of, of uh, islamic nigeria history of modern nigeria yana da alaƙa ma da karatun musulunci amma ya faɗi magana sai ka kamar za a yi tashi kyama magana ta ɓata duk kuma su ne a ga musulmi sa da talibin ke da haka wajibi ne musulmai su tashi su karatun boko nagartacce su buɗe makarantu su har jami'o'i ke abin baƙin ciki kiristoci suna da jami'o'i birjik a ƙasar nan amma musulmi ba su da jami'a kwaya ɗaya ta fi ta kansu a arewacin najeriya misali a ce musulmai dai mu hausawa fulani ba mu da shi sai dai ta ci ko ta alƙalam da ke katsina ita ma ba ta al'umma ba ce ta wani individual amma misali za ce izala sikiyanu al'ahabamu ushaku jama'a su duk waɗannan masu karambanin cewa sun bukwa tsanin manzala ne ba su da jami'a ta musulunci ba na da boko kuma gani ba su da ita in fa wasu ma ba su da secondary school lafiyayya wanda su koyar da irin boko a bisa irin tunaninsu a nan zariya mun gwamnati mun dinga ɗiban ƴaƴanmu da kano da sakkwata da ina mun mu kai su makarantun kafare. yaron kai dawo gida yana cewa Allah uku nan na wani malami ke wani labari malamin islamiya yana maka koyan yara karfi ce Allah ɗaya ne wani yau ya ce cewa su malamin su arzitu ya ce Allah uku kaga yin sanan musulmi a islamiya ina ba Allah ya taimake shi Allah ya kuma shakiya to ai da ga islamiyya yayi malamin abin da mai ayi musulmi tun ya fi ganin karama wancan da boko shi malamin ya ce Allah hukum malamin islamiyya ya kanya Yeah. Hmm. direba sai ta ce ya rantsi ya rantsi ta ce sai ya rantsi da jiwa yare mutum ta ce wani ya rantsi da jiwa duk wannan zai ikancin mu makarantun nan za mu iya yin su za mu iya karantarwa za mu iya musu rajista za mu iya gudanar da abubuwa, mu amma mun gwamnati mu ɗebi kuɗin mu kai musu kuma su halaka mana yayan ba ma tunanin haƙƙin da Allah ya ɗora mana na tarbiyya yayan ranar kyama za ta yi jawabi kuma tun anan duniya wallahi tallahi yaran da suke zai ne maka albarka nan gaba cewa su su

firgiya wani abu ilimi ya jashi wani abu kuma abin da ya sani na background din shi ya jashi haka sai zama yana tazazzubi tsakanin isbat da kuma nafi irin shi kenan irin Imam Nawawi irin Ali ibn Hajar da makamantansu Allah ya gafarta musu gaba da su wa kad kana musannif rahimahullahu ta'ala awrada fil asli yace ah, malam zahabi ya riga ya kawo a asalin littafin nan a shafi na hamsin al-jumlatul mazkura min hadith wannan jumla da aka ambata a hadisin sharif ibn abdullahi ibn abidan sun ma'aurata bi qulihi sannan ya ƙara kawo shi da tsayin sa a cikin ainihin mafuka ga yanayin ya ce takarda ta ashirin ɗaya fuska ta farko zuwa ta biyu fa hadabtu ni albani sai na share wannan ƙarin da ya kawo saboda mene lima ashartu ilayhi min al-makara saboda na amince cewa wannan ƙarin munkari ne وقال المصنف في الموضع الثاني الإمام الذهبي أولي نبي يقول سيشي هذا حديث غريب وأن حديثي مروي ذهبي مفيدة جماعة إذا الذهبي يشي حديثي غريب مروي يشي إن يد زينئي da ainihin kuma tun can baya al'imamu a tirmidhi dukan sa da wannan ɗabi'a in ka ji zahabi ya ce ha za a yi garibun to rauni yake haka zai a cikin nasu raya wannan dabi'ar kuma tirmidhi shine a fasar aka sani ta da haka cewa da ya anan hadisun garibun yana nufin hadisi mai rauni yake istankarahu ba'dul ulama wasu malamai sun yi kyamace shi sun kareta shi sun ce ba zai da shi ba walakin na buka fadar kantsara sun ce amma fa hadisin ya tsallaka gada ya sha ya kai eh, na ke cewa in yara suna wajojo da ake dafawa a tsirar din hmm. ya sha ko ya sha ولكنه قبل القنطرة وتكرر في الصحيح تلا يا تبت أتكن لتاف البخاري قلت سيني ألبانيتي وهذا مسلم فيما لم تظهر فيه إلا القاضي wannan maganar za a yi dare kawai idan da babu illa da ta ainihin soki ingancin hadisi wani ta ka kula a nan ba haka ba ba ta ambata ka kula da na cikin tabbas ya tsira na cikin tabbas ya tsira amma idan bincike ya bincike sai aka gane cewa yana da matsala to zaman shi a cikin bukari ba su da shi ina ba ta magana shi ne irin wannan kamar yadda muka ci ina fata yan uwa musamman ɗalibai su koma su karanta maganganun da zai ishara din nan a cikin mukaddimar fatul bari za ka ga ainihin maganganu illa guda goma waɗanda aka faɗa game da hadisi Shari'a, na abdullahi na abdullahi za ka fahimta wannan magana cewa wannan hadisin duk da ya zo cikin bukhari to baya cikin ingantattun hadisan da aka sallama mun sallama ta gaba daya duk da fil jumla isra'i da mi'raji ya tabbata amma wasu tafasil a cikin wannan hadisin ba su tabbata ba wannan shine abin da hakiki ya kwana akai insha Allah wallahu ta'ala a'lam saboda koyon lokaci za mu saurara mu ya kan mako mai zuwa sai mu tashi inda yake cewa ta'liqi na 64 akhrajahu Ahmad wani buhari wa Tirmidhi kamar da muka ambata sai mutane su nemo wani safin fatuwar hamadu kubara mai ta hakikin malam hamad ibn abu musulun tuwaidiri sai ka nemi shafi na ɗari hudu da ashirin da uku za inda ya ce a ƙasa a hadin mas'ala ru'atul nabi sallallahu alaihi wasallam da rabihi wa qala khilafu fiha kadhibul wahdi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته